بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله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 abin da zai biyo baya shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak daga nan kuma sai a yi shirin nan na afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a gyara ma domin a ji labaran duniya da dumi ga labaran duniyan da farko ga su iran ta ce duk da cewa yahudawa ba su fi kashe uku cikin ɗari na yawan mutanen ƙasar amurka ba amma su ne suke jujjuya gwamnatocin ƙasar saboda hamci ƙasar isra'ila masana kiwon lafiya kimani dubu biyu ne suka bukaci a kori hamshi ƙasar isra'ila daga hukumar mata ta duniya sannan za ku ji cewa ministan mata ta ƙasar zimbabwe ta yaba da ci gaban da mata suka samu a nan jumhuriyar musulunci ta iran yanzu kuma ga cikakkun labaran wani marubuci a harkokin diplomasiyya a nan kasar iran ya bane cewa duk tare da cewa mabiya addinan yahudanci a kasar amurka ba su fi kashe uku cikin ɗari na yawan mutanen kasar ba amma kuma su suke jujjuya gwamnatocin kasar ta yadda za su ci gaba da goyon bayan harbi kasar isra'ila shafin labarai na fars news bangaren farisanci ya nakalto forso jafari wani marubuci a bangaren diplomasiya a nan kasar iran yana faɗar haka a shafin labarai na ma'aikatar harkokin wajen kasar ya kuma ƙara da cewa wa'annan yahudawa sun sami nasarar kaiwa inda suka kai ne bayan haɗa kan dukkanin ƙungiyoyin yahudawa a amurka a ƙarƙashin lema guda wacce ake kira ipac ya ce wannan ƙungiyar ta sami ƙarfi a ƙasar amurka ne har kai ga ƙungiyar tana da tasiri a dukkanin gwamnatocin ƙasar amurka da kuma majalisun dokokin ƙasar ta yadda babu wata bukata fi ƙasar isra'ila da za ta shiga hannun shugabanni musamman a majalisar dokokin ƙasar sai sun tabbatar da cewa wannan bukatar ta sami amincewar wa'annan 'yan siyasa manufar ipac dai ita ce tabbatar da tsaro da kuma samuwar hamci ƙasar isra'ila a kan ƙasar falastinu da aka mamaye tare da taimakon manya-manyan ƙasashen duniya na gaba daga cikinsu ita ce gwamnatin ƙasar amurka ƙungiyar tana amfani da ƙarfin tattalin arziki da na siyasa da take da shi a ƙasar amurka don cimma manufofinta kuma su suka kai ƙasar amurka suka baro a gingimin da hanfi ƙasar isra'ila ta shiga a yankin gabas ta tsakiya kwararru kimanin dubu biyu ne a duk faɗin duniya suka rubuta wa babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma kwamishinan hukumar mata ta majalisar ɗinkin duniya wasiƙa inda suka buƙaci wa'annan shugabannin su kori hamji kasar isra'ila daga hukumar shafin labarai na fars news bangaren farisanci ya bayyana cewa wa'annan masana sun ɗauki wannan matakin ne bayan ko in kula da hamji ƙasar isra'ila ta yi dangane da dakatar da kisan mata da yara a yakin kare dangin da take jagoranta a yankin zirin gaza na kasar falastinu da aka mamaye wasikar ta buƙaci shugabannin majalisar da kuma hukumar mata ta duniya su ɗauki matakin da ya dace na korar hamci kasar isra'ila saboda ta'asan da take aikatawa a yankin zirin gaza kafin haka dai kotun ƙasa da ƙasa ta icj ta buƙaci hamsin ƙasar isra'ila ta dakatar da kashe mata da yara fararen hula wa'anda ba sa ɗauki da makami a gaza ta kuma bar dukkanin abubuwa na buƙatun rayuwar falastinawa shiga zirin gaza har ila yau a baya-bayan nan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci hamsin ƙasar isra'ila ta dakatar da buɗe wuta a kan zirin gaza amma ta yi kunnen uwan shegu da dukkanin wa'annan kiraye-kirayen ya zuwa yanzu dai kashe saba'in cikin ɗari na wa'anda aka kashe ko suka yi shahada mata da yara ne labarin ya kara da cewa cikin mutane kimanin dubu talatin da uku wa'anda sojojin hamshe kasar isra'ila suka kashe tun daga watan oktoban da ya gabata ya zuwa yanzu mafi yawansu mata ne da yara a wani littafi mai suna husumiyar haurin giwa da karafa wato tours of ivory and steel wanda Meya Wind ta rubuta ta bayyana cewa jami'o'i da ake da su a hanci kasar Isra'ila suna yi wa salon mulkin mallakan 'yan sayoniya hidima ne kawai. Har ila yau marubuciyar wace Bayahudiya ce ta kuma yi bayani akan yadda cikin jami'o'in hamji kasar Isra'ila ake nuna wariya ga Falasɗinawa ɗalibai a jami'o'in. Ita dai hamji kasar Isra'ila birtaniya ce ta kirkiro ta a shekarar 1948 ta hanyar tilastawa falastina yin hijira da kuma yi wa wasu daga cikinsu kisan kiyashi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran minista mai kula da harkokin ci gaban mata ta kasar zimbabwe monica matsuwangwa wacce ta gana da mataimakiyar shugaban kasar iran akan sha'anin mata ta ce goyon bayan da ƙasar iran take ba wa masu gwagwarmaya mata a ƙasar zimbabwe ya sake karfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu masu wangwa ta kuma yi suka kan yadda ƙasashen turai suka ƙaƙaba jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman da ba su da halarci kuma na rashin adalci da hakan yake yin matsin lamba ga mata a ƙasar a nata ɓangaren mataimakiyar shugaban ƙasar ta iran inshiya khaza'ila ta bayyana cewa tarihin kasashen biyu wanda yake da alaƙa da ƙin jinin mulkin mallaka ya taka rawa wajen bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu har ila yau mataimakiyar shugaban ƙasar iran ta yi ishara da mawuyaciyar halin da matan gaza a ƙasar falasino suke ciki saboda yakin da ake yi a ƙasar. tare da yin kira da a kawo ƙarshen yakin da gaggawa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai duniyarmu a yau duniyarmu a yau bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da arhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka shafi al'amuran siyasa tattalin arziki tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga karshe mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. kuma da masu sauraro shirin mu na yau zai magana ne dangane da yadda manya-manyan kasashen duniya suka ki aiwatar da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan hamshiksa isra'ila na tsagaita wuta a gaza nan take da kuma dai dakatar da kisan kiyashin da take wa falasinawa a zirin gaza a ranar litinin 25 ga watan maris da muke ciki ne dai a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka amince da kuduri mai lamba 27-28 na dakatar da wuta a gaza da kuma sakin fursunonin yahuda da ake tsare da su a gaza har ila yau da bude kofofin ga falasinawa a gaza su sami duk abin da suke bukata na abinci da bukatun rayuwa ƙudurin ya sami amincewan kasashe 14 cikin 15 na kwamitin tsaro in banda ƙasar amurka wacce ta ƙi kada ƙuri'arta amma kuma bata hana ƙudurin wucewa ba ta hanyar hawa kan kujerar naki wato veto kamar da yadda ta saba a cikin 'yan watanni da suka gabata sai dai tun ba a je ko ina ba gwamnatin kasar isra'ila wacce take samun goyon bayan amurka da kuma wasu kasashen yamma a yakin kisan kare dangi da take wa mutanen gaza ta ce ba za ta amince da aiwatar da kudurin ba kuma ba wanda isa ya tilasta mata aiwatar da kudurin sannan firaminista hamshe isra'ila benjamin netanyahu ya fito fili ya ce ba zai dakatar da yaƙi ba sai an saki fursunonin yahudawa wanda suke tsare a hannun ƙungiyoyin falastinawa masu gurma da ita a gaza banda haka dai jim kaɗan bayan da kwamitin tsaro ya amince da kudurin jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta bayyana cewa gwamnatin amurka ta ki ta kaɗa ƙuri'arta a zaman kuduri na 27-28 ne don bata yadda da wasu al'amura da aka zo da su a cikin kudurin don haka a wajen ta kudurin ba wanda ya zama lazimi a zata da shi ko a aiwatar da shi kan hamshe kasar isra'ila ba kafin haka dai hamshe kasar isra'ila ko kuma gwamnatin netanyahu ta ƙi ta yi amfani da umarnin kotun ƙasa da ƙasa ta icj na kaucewa kisan kiyashi da kuma buɗe hanya don falasina su sami abinci da kuma buƙatun yau da kullum na rayuwa a gaza don haka amce kasar isra'ila yau kwanaki kimani biyar kenan da samar da wannan kudurin amma ta ƙi ta tsagaita wuta a gaza kuma ta ci gaba da kisan kare dangi wa falasinawa a zirin na gaza don haka da wannan muna iya fahimtar cewa amce kasar isra'ila da kuma gwamnatin amurka suna ganin kansu kan cewa sun fi karfin dokokin ƙasa da ƙasa kuma a duniya a yau a halin yanzu ba wanda ya isa ya tilasta masu yin abin da ba sa so don haka sun ba wa kansu iko na yin abin da suka ga dama a duniya da haka kuma muna iya fahimtar cewa har ila yau zaman lafiya ta ƙare a duniya sai ran da amurka da kasar isra'ila suka dawo daga ɗagawar da suke kansa da kuma ganin cewa sun fi ƙarfi a tilasta musu na bin abin da ba sa so a duniya ko da kuwa duniyar gaba ɗaya ce ta faɗi saɓani abin da take so. sai dai ga wanda ya sanya da amurka da kasar isra'ila suke mu'amala da kudurorin majalisar ɗinkin duniya a baya wannan ba sabon abu ba ne saboda tun bayan kafuwar kasar isra'ila da karfin bindiga a shekarar 1948 da kuma samun goyon ba majalisar ɗinkin duniya kafin haka inda majalisar ta amince da kafuwar kasar isra'ila amma a lokacin ta ware wa falastinawa yankunan yamma kogin jordan da kuma zirin gaza gwamnatin haramci kasar isra'ila ta ki amfani da kudurin da ya ware wa falastinawa ƙasa a yankunan da ake kira na 1948 wanda ya ba wa falastinawa iko da yamma da kogin jordan da kuma gaza a ciki yadda gabacin birnin kudus don da haramci kasar isra'ila ta amince da wannan kudurin to ba a kai inda aka kai yanzu ba don abinda gwamnatocin haramci kasar isra'ila suke yi tun bayan kafuwar haramtaccen kasar ya zuwa yanzu shine bayan ta mamaye yankunan da majalisar ɗinkin duniya ta ware mata a kan ƙasar falastinu ta kuma mamaye hatta yankunan da majalisar ɗinkin duniya ta ware wa falastinawa wanda kuma su ne yankunan yamma da kogin jordan da kuma gaza daga ciki har da gabacin birnin kudus don haka a wa'annan yankuna ne hamci ƙasar isra'ila ta gina wa yahudawan sayoniya dubban ɗaruruwan matsugunai da gidaje kuma su suke iko da dukkanin wa'annan yankunan wa'anda miliyoyin falastinawa suke rayuwa a cikinsu don haka amce kasar isra'ila duk da cewa musulmi musamman laraba ba su amince ba amma majalisar ɗinkin duniya wacce aka kafa a shekarar 1946 ta amince da ƙuduri mai lamba 181 wacce ta tabbatar da samuwar hamshe kasar isra'ila a kan kasar falasɗinu da aka mamaye a lokacin da ya majalisar ta amince da wannan kuduri na 181 ne a lokacin da kasashen duniya da dama suna ƙarƙashin mulkin mallaka na turawa da kuma amurka a lokacin ƙasashe 56 ne kacal suka kasance a majalisar ɗinkin duniya 33 suka amince da ƙudurin 13 suka ƙi amincewa da ƙudurin a yayin da kuma goma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu. a lokacin mafi yawan kasashen afirka ko kuma duka suna ƙarƙashin mulkin mallaka na kasashen turai kasashen kuma sun hada da birtaniya faransa italiya da sauransu don haka kasashe na afirka ba su da kujera a majalisar ɗinkin duniya a lokacin turawa ne da amurka suka ba wa kansu iko yin abin da suka ga dama a majalisar da sunan kasashen duniya bayan kafa wannan kudurin wato kuduri na 181 ne da suka kafa kasar isra'ila a kan kasar falastino wacce turawan ingila suka mamaye bayan faduwar daular usmaniya wato bayan yakin duniya na daya don haka a duk tsawon mamaye da kasar isra'ila take wa kasar falastino da kuma yaƙe-yaƙen da ta shiga da ƙasashen larabawa bayan kafuwarta na farko a ranar 14 ga watan mayun shekarar 1988 wanda kuma ke kira yakin neman 'yanci turawan ingila sun taimaka wa yahudawan sayoniya a yakin da ta shiga da kasashen laraba a lokacin inda ƙarshen yakin dai ƙasar masar ta mamaye zirin gaza sannan ƙasar jordan kuma ta mamaye yankin yamma da kogin jordan daga ciki har da gabacin birnin kudus sai kuma a yakin shekara 1956 a lokacin shugaba gamal abdul na kasar masar ya shiga yaƙi da hamshi kasar isra'ila da faransa da kuma ingila bayan da ya shelanta mashigar ruwa ta swiss ta zama ta ƙasa laraba sun sami nasara a wannan yakin inda kasar masar ta maida ikonta akan mashigar ruwa ta swiss kuma an yi mafi yawan yakin a yankin sina na ƙasar masar sai kuma a yakin shekara 1967 yakin da ake kira yakin kwanaki shida inda kasashen jordan masar da kuma syria suka shiga yaƙi da amurka isra'ila sannan a cikin kwanaki shida hamshi kasar isra'ila ta lalata dukkanin makaman wa'annan kasashe daga ciki hadda jiragen yakin su a sannan ne hamshi kasar isra'ila ta mamaye tuddan gola na ƙasar syria da kuma yankin yamma kogin jordan da kuma gaza wa'anda suke ƙarƙashin ikon ƙasashen jordan da masar a lokacin wannan dai shine yaƙi na uku tsakanin wa'annan ƙasashe da kuma hamshi kasar isra'ila daga nan sai hamdu kasar isra'ila ta saba wa kudurin majalisar ɗikin duniya mai lamba 181 wanda ya ware yankin yamma da kogin jordan da kuma gaza ga falasinawa sannan ta fara wa falasinawa wa'anda suke rayuwa a wa'annan yankuna bayan wa'anda ta kora daga kasar suka shiga kasashen syria lebanon jordan masar da kuma sauransu sannan a cikin watan oktoban shekara 1973 a cikin watan ramadan kasashen larabawa biyu wato masar da syria suka hada kawance suka kuma tsunduma cikin yaƙi da hamji kasar isra'ila inda kasashen suka kwace yankin sina na kasar masar daga hannun hamji kasar isra'ila da kuma wani yanki na tuddan kolan na kasar syria a wannan yakin ma dai kasashen turai da amurka sun taimaka hamshi kasar isra'ila a cikinsa sai kuma a shekarar 1982 hamshi kasar isra'ila ta mamaye kudancin kasar lebanon inda ta kori kungiyar plo ta falasdinawa daga kasar amma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta sami nasarar korar hamshi kasar isra'ila daga kasar a shekara ta 2000 tare da taimakon jumhuriyar musulunci ta iran don haka a lokacin wa'annan yaƙe-yaƙen hamshi ƙasar isra'ila ta saba kudurorin majalisar ɗinkin duniya da dama ba kuma abin da ya faru da ita don tana da goyon bayan manya-manyan kasashen duniya wanda suka hada da amurka da kuma kasashen turai don haka masana da dama dai suna ganin kudurin tsagaita wuta a gaza ta 27-28 shi ma hamji kasar isra'ila ba za ta yi amfani da shi ba kuma amurka da kasashen turai suna tare da ita don haka za a ci gaba da yaƙi a gaza sai dai mu jira abin da zai faru nan gaba ki nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma ga tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Fawailun tsananin azaba ya tabbata ga masu yin sallar nan waɗanda suke masu gafala game da sallarsu. waɗanda su suke yin riya wato aiki ba don Allah ba. suke kuma masu hana abin taimako wato agaji. Daga nan sai Allah subhanahu ta'ala a bisa ci gaba da bayyana siffofin masu ƙaryata ranar kiyama so ayoyin da suke gaba sai suka ci gaba da bayyana irin ɗabi'unsu. fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun bone ya tabbata ga waɗannan masu sallah ɗin da suka kasance dangane da sallar tasu sun kasance masu fagamniya ba su san ma me suke a cikin sallah ɗin ba suna ɗaukan sallah ɗin ba tare da muhimmanci ba ba sa yin wannan sallan ba sa bata wani kima a lokacin da suka tashi suna sallah ɗin ba sa ɗaukan abu mai muhimmanci dangane da lokacin sallah ɗin su ba muhimmanci ba sa yi sannan ba sa kula da rukunan ita sallah ɗin da sharuɗanta da kuma ladubbanta duk wanda yana daga cikin waɗanda suke an salatihim sahun ɗin nan duk sufofi ne na irinsu wanda kuma sufofi ne na waɗanda suke inkarin ranar kiyama to kaga kenan wannan al'amari al'amari ne mai muhimmancin gaske dangane da mutane waɗanda suke gasu su dai musulmai kuma suna yin sallah ɗin amma kuma suna da irin wannan siffofi ɗin to abu na hudu da na biyar daga cikin siffofi na waɗanda suke ƙaryata ranar kiyama ayoyi na ƙarshe su suke bayaninsu sai Allah yake cewa allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un waɗannan waɗanda suke riya sannan suke ainihin hana dukkan wani abu na taimako to wannan wani abu ne wanda yake a fili cewa waɗannan siffofi guda biyar siffofi ne na waɗanda suke inkarin ranar kiyama al'amarin yana komawa zuwa ga riya da mutum yake yi riya a cikin al'amura na bautan allah subhanahu ta'ala ko kuma wasu abubuwa ma da aka ce mutum ya yi su na kyawawan ɗabi'u to amma wani al'amari sai mutum ya waye gari maimakon ya kasance al'amarin da yake yi yana yin su ne domin neman yarda Allah sai yana yi ne domin mutane su gani suna nuna cewa shi kaza ne shi kaza ne wato riya dai tana da cikin ɗabi'u da siffofi na mutanen da suka kasance ba su imani da ranar alkiyama ba abu wanda yake mai muhimmanci wanda yake kuma a fili shine cewa ita riya tana nuna rashin imani ne da ranar kiyama wannan a dunkule abin da yake nuna kenan sannan yana nuna rashin neman wani abu na ladan Allah ta'ala kenan kaga wanda baya son ladan Allah shi abubuwansa so yake a yabe shi a nan a nuna shi kaza ne to kaga ya din kenan to ya tabbatar cewa kamar babu kiyama kenan shi yasa aka sanya a cikin wannan al'amari cewa ɗaya ne daga cikin dalilai na inkarin ranar kiyama ba haka ba yaya za a mutum ya bar wani abu na ladan Allah subhanahu ta'ala sannan ya fuskantu zuwa ga mutane yana so mutanen nan su yabe shi ko su bashi wani abu me za su yi masa malaman tafsiri suka ce dangane da ainihin ma'un din nan wato sai suka ce ba wani abu ake nufi da shi ba illa al'ashiya albasita wato waɗansu abubuwa ne waɗanda suke kaɗan allati yasta'iruha aw yaktaniha annas wa khasatan aljiran min ba'dihim abubuwa ne kaɗan wanda makota za su zo suna aro a wajen wannan misali a ce wannan ya zo ya ce da Allah kuna da ɗan gishiri ku ɗan bani da Allah sa a cikin miya kafin a so mun idan aka so mun sai na muku da shi misali fa ko kuma guga misali ya ce da Allah ɗan bani aran gugan ku mana irin wayannan abubuwa basita ba wani abubuwa manya-manya ba to irin waɗannan abubuwa ɗin ko misali ashana ko ruwa da dai irin waɗannan abubuwa ɗin to a fili yake cewa yin rowa dangane da bayar da irin waɗannan abubuwa idan ka hana mutum irin waɗannan abubuwa ɗin da ƙasƙantattu ba wani abubuwa ba ne masu muhimmanci a cikin rayuwa ma tabbas yana nuna cewa mutum imaninsa ba cikakken imani ba ne saboda yana yin wani abu na ruwa, a bisa ƙololuwa ƙololuwar ruwarsa ta kai ƙololuwa kenan dangane da irin wa'annan abubuwa misali wani ya zo ya ce ba na aran allura da Allah zan yi kaza a da Allah dan ba ni ashara zan kyata anan saboda tsabar ruwa, sai ka ji har wani lokacin har da rantsuwa a wallahi ai babu a wallahi ai ni ma tun ja abin ya kare to wannan ne ake nufi da al-ma'un wa yamna'un al-ma'un suna hana wani abu na taimako to irin wannan abubuwa ɗin da za ka taimaka wa wani makocinka ne mutum ne akan hanya kuna tafiya tare a ina ne ko ma a ina ne yana neman wani abu ɗan ƙanƙani ba ba wai wani abu manya-manya ba to irin wannan ne Allah ta'ala ke cewa wa na unal ma'un ɗaya daga cikin siffofin mutanen da suke inkarin ranar kiyama su ne irin waɗannan akwai wani hadisi da ya zo a cikin amalin saduk daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man mana alma'un jarahu duk mutumin da ya hana makocinsa irin 'yan wa'annan abubuwan kaɗan wani makocinka ya zo neman aro na irin wa'annan abubuwan kaɗan gishiri ne ashana ce ɗan itace ne ɗan wani abu irin wa'annan rasulullah yake cewa mammana alma'un jarahu mutumin da ya hana makwaucinsa irin waɗannan abubuwa ɗin mana'ahullahu khairahu yau qiyama Allah ta'ala zai hana masa alherinsa ya ranar kiyama wato ranar kiyama shi kuma ubangiji ba zai baka alherinsa ba tunda kai ma a duniya dan wannan abun da ba ma naka ne Allah ne kai ma ya baka aronsa ba wani abu ne na a zo gani ba ka hana wani to kai ma ranar kiyama inda wannan hadisin yake cewa Allah zai hana ka alkhairunsa wa wakkalahu ila nafsihi sannan ubangiji zai wakkala mutum a kan kansa ya bakka da kanka ya ce je ka da kanka wato Allah ba zai taimaka maka da komai ba kenan wa man wakkalahu ila nafsihi duk kuma mutumin da Allah ya wakkala shi zuwa kan kansa fama aswa halahu wannan babu wanda halinsa ya muni fiye da wannan kama aswa a haluhu wanda za ka samu mafi munin hali a cikin ranar kiyama shine mutumin da Allah ya kyale shi da kansa ya ce je ka yi abin da kake so da kanka a ranar kiyama wato Allah ya ce ya fi shi da kake nan ba kuma Allah ya ce kenan ba zai baka taimako ba zai maka komai ba ka je ka yi abin da za ka yi da kanka to kaga abubuwa ne muna ɗaukan su kamar wasa ba kuma wasa ba ne muna jin su kamar ba mu yadda da su ba to gaskiya ce tabbas ce haƙiƙa ce ga duk mutumin da yake so ya bi tafarki to sai ya ɗauki darussa a cikin waɗannan abubuwa da aka bayyana domin ita wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ce wadda Allah ya ara mana kuma wayannan siffofi gaba ɗaya da muka saurara guda biyar a cikin wannan sura suratul ma'un tabbas mutum kamata ya ya dubi kansa ya dubi duk yanayinsa ya dubi duk tasarrufa ɗinsa ya dubi abubuwan da yake aikatawa na yau da gobe ya gani shin a cikin waɗannan siffofi guda biyar yana da su guda biyar ɗin gaba ɗaya ko kuma yana da wasu daga cikin wayannan siffofi in mutum ya duba ya gani to a nan ne zai wa kansa kiyamun laili lokaci bai kure ba sai mutum ya tuba sai ya dawo sai ya kasance ya ɗauki wannan ainihin tafarki ya kuma kaucewa waɗannan siffofi da aka yi bayaninsu a cikin wannan sura suratul ma'un tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za mu kasance mun yi aiki da ayoyin da ke cikin alkur'ani littafi saukakke daga Allah subhanahu ta'ala. To masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro sai a gya zama domin a ji shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da sojojin sudan suka yi ne ga fararen hulan ƙasar kan nisantar wuraren da ake gubsa faɗa da ni suno suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. sojojin sudan sun jaddada su ta nisantar haifar da wani lahani da kan iya shafar 'yan kasar da na fararen hula bisa ka'idojin kasa da kasa na kai hari don haka suke kira ga fararen hula da su kauracewa wuraren da ake gwamza faɗa su da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a cikin wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta ce ta lura da yadda dakarun kai daukin gaggawa suke yin amfani da fararen hula a matsayin garkuwa ta hanyar amfani da gidaje da wuraren fararen hula a matsayin sansanonin soji kamar yadda hakan ke faruwa a kudancin kurdufan da arewa da gabashin darfur da dukkanin yankunan da suka shiga sanarwar ta kuma yi kira ga 'yan kasar da su kauracewa yankunan da dakarun kai daukin gaggawa suke taruwa a sassa daban-daban na kasar ta kuma ce waɗannan wurare ana ɗaukar su a matsayin wuraren da soji suke kai har-haren sama majiyoyin soji sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa sojojin sudan sun yi lugudan bama-bamai da kuma na manyan makamai a wuraren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yankin kaduro da ke arewacin birnin hartun fadar mulkin kasar a gefe guda kuma amurka ta nuna jin daɗinta da shawarar komawa kan teburin tattaunawan sulhu tsakanin ɓangarorin da suke faɗa da juna a bayan watan ramadana maje rundunar soji ta sudan ta kara da cewa a hare-haren da ta kaddamar kan wuraren dakarun kai daukin gaggawa ta samu nasarar tarwatsa motocin yaƙi guda tara na 'yan tawayen a yankin soji na kaduro wannan ci gaban ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin ɓangarorin biyu a yankuna da dama a babban birnin ƙasar khartoum yakin da ake gwamzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya haifar da barna a kasuwar al-shuhada da kewaye da ke tsakiyar birnin ondurman wadda ita ce cibiya mafi girma a birnin wata kimarar gidan talabijin na aljazira ta nuna irin barnar da ta shafi babban cibiyar sufuri shaguna kantunan magani da motoci akan manyan titunan yankin alshuhada a cikin wannan wata ne sojojin sudan suka samu nasarar mame duk wasu tsaffin unguwannin birnin andurman bayan wani gagarumin yaƙi da ya ba su damar faɗaɗa ikonsu kan gidajen radiyo da talabijin na birnin a halin da ake ciki kuma wakilin amurka na musamman a sudan tom perillo ya bayyana fatansa na ganin bangarorin biyu da suke rikici a sudan za su dawo da batun gudanar da tattaunawan zaman lafiya bayan watan ramadana da kuma kokarin hana barkewan yaƙi a yankin gaba ɗaya duk da gazawar da aka samu a tattaunawan neman zaman lafiya a baya Perillo ya shaidawa manema labarai a birnin Washington bayan da ya dawo daga rangadin da ya kunshi kasashe bakwai inda a yayin rangadin nasa ya jaddada cewa kamata ya yi tattaunawa tsakanin bangarorin da ke rikici da juna ta kasance ta kunshi dukkanin muhimman batutuwan da suke rikici kansu kuma zaman tattaunawan ya hada da kasashen haɗaɗɗe daular larabawa masar da kungiyar raya kasashen gabashin afirka igat da kuma tarayyar nahiyar afirka ya kara da cewa tattaunawa da saudiya za ta jagoranta mai yiwuwa ne a fara tattaunawar a ranar 18 ga watan afrilu yana mai jaddada cewa ba a shimfiɗa taswirar da ɓangarorin biyu da ke rikici da juna za su tattauna kansu ba domin neman samun nasarar zaman a ranar lahadi da ta gabata ce mataimakin babban kwamandan sojan kasar sudan laftanar janar yasir al'atta ya yi watsi da batun gudanar da shawarwari da sulhu da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma shugabannin sudan sun jaddada cewa dole ne dakarun kai daukin gaggawa su fara janyewa daga yankunan fararen hula da cibiyoyin gwamnati da suka mamaye kafin shiga kowace irin tattaunawa rikici da makamai da ya barke a sudan imanin shekara guda cur ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu goma sha hudu tare da raba sama da miliyan takwas da muhallinsu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a gefe guda kuma kungiyar 'yanto sudan ta fice daga matsayin tsaka-tsakiya da ta kasance ciki ta hanyar shiga yaƙi domin taimakawa sojojin ƙasar mini arko minawi shugaban kungiyar 'yan tadda kasar sudan kuma gwamnan yankin darfur ya sanar da cewa dakarun kungiyarsa suna kan hanyar su ta zuwa babban birnin kasar khartoum domin gudanar da yaƙi tare da sojoji a faɗan da ake yi da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces minawi ya saka wani faifan bidiyo a shafinsa na facebook da a ciki yake tafiya a tsakanin dakarunsa da suke tafiya yana cewa suna kan hanyar su ce ta zuwa babban birnin kasar khartoum ya kara da cewa suna rayuwa ne a cikin rikicin da ya tunkari gwamnati da neman tauye haƙoƙin 'yan ƙasa da rusa mutuncinsu da rusa ikon gwamnatin ƙasa a yankuna masu yawa sosai a faɗin ƙasar ya ci gaba da cewa kungiyar 'yantar da sudan ta jira har tsawon watanni goma tun daga fara yakin domin ganin an cimma matsayin rawarwar rikicin amma hakan bai samu ba don haka dole ne kungiyar ta ba da gudumawa wajen maido da dukiyoyin jama'a da aka sace da kuma maido da tsarin mulkin ƙasa daga waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban wato dakarun kai ɗaukin gaggawa tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 ne sojoji ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar gudanar da mulki na riƙon ƙwaryar ƙasar general abdul fatah al burhan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati suka fara yakin da ya bar baya da ƙura fiye da kima inda ya lashe rayukan mutane kimanin dubu goma sha hudu sannan wasu kimanin miliyan takwas da digo biyar suka rasa matsugunansu a cewar majalisar ɗinkin duniya sannan bangarorin ƙasa da ƙasa da na yankin sun yi ƙoƙarin shiga tsakani da suka haɗa da ƙasashen larabawa da na afirka amma lamarin ya tura an kasa kawo ƙarshen yakin Ƙungiyar 'yantar da Sudan ta ce adadin dakarunta ya kai dubu talatin a yankin arewacin Darfur da ma wasu a yankunan ƙasar kuma a lokacin da yakin ya barke ƙungiyar ta zaɓi zama 'yar ba ruwanmu a matsayin wacce ta sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya shekara ta 2020 kuma rikicin ya shafi sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa ne a watan oktoban shekara ta 2020 kungiyoyi masu dauke da makamai ciki har da kungiyar ento sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta juba wadda ta ba su damar shiga cikin gwamnatin hartum baya ga wasu shirye-shirye a ɗaya bangaren kuma shugaban majalisar gudanar da mulki ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwariyar ƙasar general abdul fatah al-burhan ya tattauna kan yadda za a shawo kan rikicin ƙasar tare da manyan jami'an ƙasashen afirka kan batun sudan ƙarƙashin jagorancin muhammad bin chambers a sanarwar da majalisar gudanar da mulki ƙarƙashin gwamnatin ruwan kwarewar sudan ta fitar ta bayyana cewa shugaban tawagar afirka ya gudanar da tarurruka a tsawon lokacin da suka gabata tare da shugabannin jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hulan sudan inda suka yi nazari kan hangen nesa da ra'ayoyi dangane da dakatar da yaƙi da kuma maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a sudan ya kara da cewa ziyarar bin chambers ta zo ne domin sanar da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kokarin da wannan tsari ya yi domin samar da wata manufa ta hanyar da za a gabatar da ita ga dukkanin bangarorin sudan da zai kai ga samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. wannan dai shine karo na biyu da aka gudanar da zama da tawagar afirka da janar burhan yayin da tawagar ta ziyarci kasar ranar uku ga watan maris inda ta tattauna kan ci gaban da ake samu a kasar a ranar 18 ga watan janairu kungiyar tarayyar afirka ta sanar da kafa wani babban kwamiti da ya shafi sudan karkashin jagorancin muhammad bin chambers tare da mambobinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla shirin nan kuma na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biyo wacce da farko suna na Mustapha Tukur filin gyaɗa Nijar mazamni ƙasar lubiya da yake ranar gaishe-gaishe da farko yana gaida shugaban shirin Hassan Barka da kai da abokan aikinka Kabiru Suleiman Usman wanda yake a Zandar Eh, Ali yakubu wanda yake a cote d'ivoire ba zan manta da abokina sayyadi asmana wanda yake a saudiya abokina alhaji sadu eh, jakuka wanda yake a saudiya yakubu asmana wanda yake a cameroon umaru yusuf wanda yake a cameroon ba zan manta da zakar hamza wanda yake a cameroon akwai babana salu shi ma wanda ke a cameroon eh, ba zan manta da idi asumana wanda ke a nan libya isuhu manattai ba zan manta da shi ba akwai sanusi manattai eh, ba zan manta da sule allo wanda ke a kwadibar d'ivoire jafar sami wanda yake a cote akwai nasiru modibo tamagwarja wanda yake a turkiya ba zan manta da shi ba akwai hashime hamidu wanda yake a saudiya da dukkan yan uwa na zaɓi son ka ina gaida su ina musu fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan tahiran mai muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka dangance da ranar da kuke bamu ta sakon taimur naka yan uwa da amina arziki muna godiya kwarai da farko ina gaida duka wakilanmu na kungiya ga masu kira da saurare reshen akara sagana da kamaru da cote d'ivoire da burkina faso da mali da togo duka muna gaida su ina musu fata alheri ina gaida wakilanmu daga nigeria da sunana na shugaban wannan kungiya da sunan mataimaki na abdulmumin muhammad zamfara ina gaida mambobin mambobinmu duka ina musu gaisuwa da fata alheri wannan wata allah ya sa na alheri ne allah ya sa mu doke shi cikin sa'a mu yi shi a daidai allah ba mu lada ina gaida jamhuriyar musulunci ta iran da take ba mu dama muna gaida dan uwa da amina arziki musamman wakilan mu da ke jamhuriyar nijar da gaba daya reshen jihar da magaran da maradi da tilaberi da doso da difa ina gaida su kware masha allah mai muku magana alkasun babalima a daga jihar agadis a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum Radio VOH Jamhuriyar Musulunci da ke ran suna na Ya Ilyas Bula daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Da farko ina gaida Firdausi Ibrahim Naibawa da Fadima Sani Adamawa da Hadabi mai kwamfuta mai yamma Bilyamin Agurmaji da Sani Dauda Shinwasa Sani Alaska Muhammad Direba Murba Maciwo ya sa shiga da duka masu saurari a daidai wannan lokacin na musu barka da juma'a Ilyas Ilyas Gula a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio VOH Hausa radio musulunci radio mai haɗa kan musulmi yau kuke ba dama muna gaida yan uwa da amunan arziki ni ne lamagi ne wanda nake dangwami maradi jamhuriyar nijar ina gaida kai kankan ka sambarka ina gaida ka sambarka mai gabatar da shirin ina gaida silikan ne wanda yake musarata ina gaida ibrahim shushana wanda yake garin kasagi nan maradi ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan radio mai albarka da wanda ya ji ta ina gaishe shi ina gaida dukkanin ma'aikatan assalamu alaikum hausa kai tsaye kuna tare da muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar alhamdulillah irin wani dama ta karshen mako da kuke ba muna miƙa sakonnin gaishe gaishe da farko zan fara da shugaban shiri malam hassan barka da sauran ma'aikatan gidan rediyo boh ina gaishe da su kuma ina gaida yaya dannu azare sannan ina gaida kwamarat ibrahim lara gabta ina gaida wato muhammad dan bari akwai uda muhammadu jatkori akwai sani alaska tsatsin birin ina gaida abdulaziz malam nafi'u da aka sani da Frezi akwai kabiru sula usman sanusi madattai tsoho mai albarka sannan ina gaida alkasim shugaba na kungiya ta masu kira da sauraro ina gaishe da shi da mataimakin sa abdulmumin muhammad akwai shayabu da aka sani da babaye da ke matsin kai akwai kako mai hotel a baure mai fashe akwai babaye da dan haja wanda suke a rigar baure gabaki ɗaya masu sauraron boh ina gaishe da su muhammad lawali Waye ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da fatan kun tashi lafiya ya ibada to alhamdulillah ina muku sallama ta addinin musulunci mai magana ita ce Rahina Hajiya Rahina daga jihar Nasarawa jihar nasarawa hanyar shandoros ni 'yan sarkin fawa jihar nasarawa daga nan nake ce muku alhamdulillahi alhamdulillahi kasira godiya ya tabbata ga Allah ubangijin mu talikai wadda ya halice mu to alhamdulillahi kullum ina sauraron ku ina sauraron ku yau to ga sakon gaisuwa na zuwa gare ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da zagawa wannan ƙarshen mako ne ke ba mu damar gaisa yan uwa a mana azuka baki daya na ka tangira radio baki daya muna gida kuma muku fata alheri da farko je suna na malam Musa manzoni nan Cameroon abin Duwala to da farko dai wannan gida babba yayana Abu a can kodiwar haka zalika ba zan manta da Petit Frère ba Adam a can kodiwar kina haka zalika ba manta da grand fresh ma gisa a can cote d'ivoire haka zalika ba manta da wani grand fresh ma yawan a can mai ibe wata ilanta a can cote d'ivoire kenan haka zalika idan na koma can birnin sahel nijar kenan a can keta ina da abu photograph kenan haka zalika ba manta da salome shinkafa a keta kenan haka zalika ba manta da aki mituwan dan gayu da ke garin ibo haman ba ina gida ko ina muku fata alheri ga baki ɗayan ku salamu alaikum barkatu Gidan rediyo Iran barkan ku da haka ina mika muku sakon gaisuwa ta Juma'a rana ta yau. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairin da ke ciki ya kare mu da shirin da ke ciki. Ina mika sakon gaisuwa ta ta rana ta yau Juma'a zuwa ga musamman malam kaɗari mai kwamfuta mai yama sai kuma Iliya Jika mai sajin. Kuma ba zan manta da malam sake so dinki somawa ba. akwai kuma malam umar siyasiya daga can garin kano kuma ba zan manta da malam umar mubi daga nan jihar adamawa a najeriya to ina mai kasa kun gaisuwa na ga dukkan umar cikin wannan gida akwai su sani alexa da su malam uda da malama rahmatu da babanmu ina mai kamu kun gaisuwa da fata alkhairi allah ya sa mu sha ruwa lafiya Assalamu alaikum harin murya musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a kikan dama kuke ba na karshen mako ga da yamuwa da jiki ta damar haka ina gaida Muhammad dan bari bari akwai su su sanusi madattai akwai baba ya tumniya da magaran akwai hada mai kwamfuta akwai sumayya akwai yahaya danno azare bazan manta da kabiru sile mai kayan gini ne bakin taransa akwai mamman shehu shehu jegar ne wanda ke ramfon hawajuji nan da magaran bazan manta da musa mai shayi da wata nan ramfon hawajuji da magaran akwai alifeti wanda yake ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha ga kwalliya nan da magaran akwai tsoho mai albarka har zuwa mai akwai rahmatu usman kadir wanda ke bayan ruwa bazan manta da shugaba ahmad dumbaran gamba akwai yahaya solitara akwai zane da alake tifuwa wanda yake garin mudik ba zan manta da mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura akwai aziz mai tire da wanda yake shado umar kafin ta shado mutar mai kanti da warda wanda yake babura akwai alas suleiman dan gambo wanda yake gumal ba zan manta da yahaya solitara wanda yake mata mai akwai ilyas wanda yake agadas akwai babaye gambo da magaran da duk wanda yake cikin gidan nan inewa kuwa fatan alkhairi sunana shugaba ilya mai kanti da shayi jirgin daura. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.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 Música كل إيران كلها ربكاها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتنش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسري خمشيم ليش شتم عسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عسار متريم بتدرشل خمشة عسار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי